بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وعوينا حُمَى ila rabwatin zati qararin wa ma'in yere allah subhanahu wa taala ati wajaalna wo ibna maryam ani ah, maryam remme wo maryam remme nda gari gati ibna maryam ani ah, maryam remme annabillahi isa alayhi salam ato da wa ummahu adima adima maryam ate ñagundida nga aya kawafi iri kawafi nyangida ke maryam amiyehi adu yugo muso allah rukuremme isa kenya get kawafi hoorani gadi ñam annabillah isa da ado saqe maryam isa sefelemnaxo ga mun noxo na soron cimmandi ni a sorongani kawandi ni lan katalla subhanahu wa taala kebe gen tawhidu ndigame ar ko ngida tawhid la ilaha illallah ati ken komeya allah ko menyen ar kiya ko da banga ni na qur'ani da kiya getere e eh, maryam remme ar dambi kat saxe maryam remme ar ka finyen ata kawa fiñani wa huma ati kunga maryam adarama isa waalaikum salam ati idi kunga idi kefu ni deni ila rabwa ila rabwa rabwa ani dingra wurginte ani dingira be a kam digara wutinte an rabwa ati kuwa cidi kefu ni deni katmi na rabwa dingirabe burigi kam dingirabe aga kam eh, yittenga surone angara wura anyim ya ke kana pregen an dingira wurginte rabwa ati ke dingira zati qarar gad zati qarar yere an dingira geni sebeti dingira ñen dingira begeni zati qarar ani sebeti dingira ani dingira be yitrembe ngayi friwi ngayi sere ngallay bren hadare men kat bren ko awrema dingira be itte ngayi ka zati qarari dingira ni sebeti dingira ñen wa ma'in dingira na kadi e eh, jingur dingira ji jingur dingira kan ma'in an ma'un jibe jarin jibe ga wurun an jingur dingira dingira ni gano kebe alagri deni na isa do sahen da ken dingira dingira kebe gari deni sebeti no kunyan jin kawur no kunyan or khara ken eh, ken kota eh, jibru ga tangure fay man khana wure alla nyangu ndangure tahtika sariya ji na kole nyal holile mer jingangure anna mini yaga yere allah subhanahu wa ta'ala tiere idi maryamu deni adore mekeni kafu dingra dingra kebe dinga urginte yere yibuna de betul maqdis idi me feinda kamba dingra begen khalla kendo ko ta labana ti dingrani a urginte nyen dingrani khadi sebet nokku nyen dingrani khadi jingum nokku kha jinga wuru umma ji <clears throat> ken pallati ya ayuhan ya rusulu kulu min at-tayyibat wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim yara allati ya ayyuhar rusul ate faru faru allah nimi ñimmi ani sani xere xere ani ya faru yani soron posoro allah diya sugandi adi gangu atiye xey faru ya ayuha rusul ati yere kulu xana ñige min tayibat min atayibat anu fo sennu xana ñegil fo sennu min atayibat kebe sennengen allah yere axe faahu komon posuru adi xiri nantina fo senne ñayiga fo haramun te lato bakke ke digame ar ko annabi ñimunda ar ko xe faabunda mais digame ke ngara fay ando koni yere annabi ñimme ke soro parce que binyi me Allah da xayna la alla sugandiya et puis kadi sorowani alla adi tanga kullantirniga fo haramun te igana nati i ñige gili fo senne mina tayibati ina haramen togono ina fo senne mbana yiga ke woro faamu faaru gusu allagari xayi arbanga arbangandi nanti ina koyi soro nangina mandiga halale kebel halal do halale muslime mumini na toganga harame ñigana fogre be agen kume fogre be yanke anko ankume parce que ay kafini fini be ga sababu nyen angara allah no ko yo allah ganta nyimin ken sere be ga harame nyiga muslimi nyana nga anga sallini anga sumini kham ambre man harame Sekena anga bre harame nya angumulan lahir allah ti subhanahu wa taala kam mogon igalla kama ñimin na dox kebe gi xilli allah farno ko hadise adi go xbaro ko sallallahu sallam ati go ke yutilu as-safar as asa akhbara mat'amahu haram haram. ومشربه haram. وملبسه حرام وغذي haram. يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فعنا يستجاب لذلك لا الله subhanahu wa ta'ala yere sere ani a voyager voyager ngi lo tampie ngi fete ko suna pousser ngi meke pousser yen part tampie tampie ngi khati ga kibi gana haraminya ayi gande amini fo harami hari hari kebe garundin harami nyen akaman pete akebe age brede ken manne ka kati a ah, kati de din kode kati form man man man man din kode harami nyen mais ati kencere kenna sigi ana kitur kammu ya rabbi ya rabbi mhm. atbe kammu fa anna yustajabu li zalik kellanti yande ka kaman jaabi parce que kebe suga haramu te yen ah kamu ma wuru su haramu te man khalisi riba ambre kaya kamma do gol fam yere sere anga mulla alla alla na nyimi nokko ko harame ngara e anta nga salin khali ke sali tap kebe anga kama ande fayya ah <laughs> khali sali tap ande fayya dorki yankan ande fayya katanga igeni igande ki bangari ga fara mutin an ci ganta Allah ki anyi muna fight ya Allah ti yere fo senne kasi inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyiba Allah senne nyen Allah gage mi kebe fo senne ana fo senne nyen ko won kam mo legi o bre legi harabe legi atoma fo bre ha ah, Allah kom surumbati ya ayuha rusul ata faru kulu khayige min at-tayyibat gilli fo sonnu wa amalu kana ngolunya salihan golisre wa amalu salihan kana gollen pusre nde bari inni ike allah bima ta'malun haga kebe de berni haga be de berni alim tuwana nyani yitu ati asutu mane mukalla atalim tuwana yin hagollu frega golle do batti kallay alla tumuko atara wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun yarati wa inna hadhihi atu ke kun kanni kenna at ke du ummatakum jati ummatakum hazihi ummatakum keni ha jamanya jama keni manire an ha dina an ha ya ta faru dangere ge kubeli sukai ati dangere wa inna hadhihi ummatakum deti yara yarawre manne dina kum an ha dina al umma umma eh, ayrin jama ayrini dina yara yaragetel umma yara yarawre manne dina dina ñanel ha dina ata hay farundanga hadhihi wa inna hadhihi ummatukum dati ummatakum an ha dina ata ummatan wahida ani dina banien kili banen khadina nam kay farun churu kili banen man hana ken na dina banen la ani la ilaha illallah idime sokh idime sokh la ilaha illallah asul kiyako gilande billahi nuha katu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilman hakon la ilaha illallah hmm? ini ke akom donc anta dina dina banen isuna la barabat ku shun ya la bane ba dina banen dina dina ke fillo wa inna hadhi ummatakum ummatukum ummatan wahida wa inna hadhi ummatukum ummatan wahida jama banen dina banen wa ana rabbukum nke nyan hakama wa ana rabbukum ñana ka marandana ñana ka horondana ñana ka srogondana ñana ka arjikhandana rab parce que kebe ganan kama anci kampur kebe garan taga nan bangan duna an biradi an perfetadi agile ko ake ngallan kinan parce que wor kala ken kotayre ati kyalla iminya mungana baki tege kumu ir ka taga yanki pendo ka batte ngel kede sugal kebe angai gana maka simbani mutampe no antampi me kolu kinang allah andu murwa ala kinang me yogo gilwa cha ana kira ila fukita manteya me anki ngira ndikita kolu kinang allah jekanya arjekanya wa ana rabbukum fattaquni fattakuni ka kenin ke Allah fattakuni ka du ke fattakuni ka du korosin ka tangin kar bartu hadin ke halke fattakuni fo bartu andu jahannama na anda mana kade bari ambre ke no kakalle gar aga in aga sikando yiben na aga sikando jahannama na ifana ke prepare ane takwa ati fataqatta'u amrahum bainahum zubran kullu hizbin bima ladayhim farihun irati fataqatta'u ikunga isak sak bakam ikuti kuti dan kuti kuti bakam fataqatta'u fataqatta'u amrahum ikuti kuti ikhibari amrahum ani dinahum soron can sakka bakke me dina ni dina dinan keta fataqattau kuti kuti amrahum ikhibare ani dinan kibare isank sakki bakke me idinan kibare bainahum imenaka iduru na kanketa soron canki bainahum ina keta isank sanki kuti kuti miati zubura zuburan ani qitan kuti kutiye kuti kutiye parti parti parti parti zuburan at soro chaki kya kam dina chaki kene haza yahudi haza nasrani mhm. haza muslim ha haza majusi mhm. wala usaki keta hmm. ba suwa dangan kille kene majusi nya kene muslime nya kene kya kene kya mais pourtant gnai ganai haqiqa la bana ba tawre man on kawnya man dina ban ati no ati hasanki fataqatta'u amrahum ikuti kuti khibare ani dina bainahum imena kanga zuburan ani kuti kuti kuti keido keido keido amanyaba ofake ya leki hmm? haro iminu acha ngwalla acha debane keno ko ngacha kunu sunna dun ko nya Uh-huh. kunu kiya kunu kiya kunu kiya hari salli biron salli dome hari sumen sumen dome e eh, pourtant muslimin duro kana ka ganya mo gosu har ganya gat ke kunu wan sarninya walu kunu yahudeninya kunu majusinya me muslimin duro ka oyi muduru bo oyi muduru mpai ken ken paket hmm? me ati kullu hizbin kullu hizbin jama sugadu groupe sugadu bima ledayhim kebe gi kituma dina kebe gi ma iga dina kebe kam iga ki iga tariqa kebe kam ma ken tariqa wori farihun isa wonti ken kenya kwa nyon kuti maka dina de fofu an wari allah allah ko nan allah khabaran ko me yam painde ha iga ki be kam ngara ken kwacha iso ye kitay mhm. nan ko ngara allah allah to ko ar kenya ko kullu hizbin bima ladayhim farihun bano sugaru jama sugaru kebe gan kitenta anga tariha be ken tariha anche wonti kenya allah anche wefe de anga kebe kamma anche wonti kenya me yere sokra gebe ngere parce que kallem palle an allah garni ano ano bogume makiafe habani sugaru lenki anga tariha be anga kille angena kemmentey o fa keñali bani sugaru kebe gan kitental tan alla wote fazarhum fi ghamratihim hatta hin ati fazarhum ati muhammad sallallahu alaihi wasallam iwarno iwara fazarhum iwara wara iwara fi ghamratihim anni warisan ku yenno anni warisan ku yekeno hatta hin mahakati kanga kati ani kalle ani migan kara iga kebe kamma ke daga sogara kebe iga mi sogare kebe kamma iwara fazarruhum iwara fi ghamratihim maray sankuye ikafrahu ani warano hatta hin mahaqati kalle ngirin hanan toy mu duru kule wati warame famu jale warante ha anke ne tonga magara yanga sunnanya wala nga kille ɓe ñattogu kam aɗa par ce kite li kitelin après a keña koy kenken laɓe ken quraniya bani suka do nga keɓe ana kiña protéger ne voilà anga tariha be kama inda foko na meme pour teyra fo kono allah seren sefena ina foko ko qurani seren sefen ah. hangara foko ko i tariha nda i killenda a ah, sugilla ah. wala sugilla ando sabote ando sabate solon pay allah kan seren sefen i allah kan seren sefen subhanallah ay nda foga tariqa ndan tan ke ke jama soro ngilla na gadanga de be na ke shuwa ma qur'an no allah kana su ko alama tayin ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin atiyere ayahsabuna yalli kundi simmaba annama numidduhum nanti nki allah ŋi koŋa ŋi jidi ni no mi dohum ni jiidi ki Allah alla ŋijini bihi kebe gil man min malin gil khalisi wa benina adoremu renyugu ikunang sasa an allan kama na nabure ngamma kare mu ngamma madeya mm -hmm. ifa lankute nyade mais na bringim hagebe angara fa yimu yimach kubi ni ga kil bring kama sas na burgu et puis pire menge ben khane ma i jamange ben khane <laughs> na i jamange be pouvoir en kayma de jama no jamano pouvoir ngama puta ifa lankute kakam mais me lankute ke ina khima le ko keta to munya ge mi Allah tiyar subhanahu wa ta'ala ayahsabuna yalli kun simma annama numidduhum nantin kyalla i kunjidini bihi iga kebe kamma min maligil khalisi wa benin adoremu ir simma nanti kebe gimaka nusari'u lahum fil khairat nusari'u lahum fil khairat ikunno kunnonga ca wo ku ndi kundanga nan ndi danga no sari lahum fil khairat gil khairi ikunna kunnan kenni manne jawoye nyani idanga kebe i ho kundum pet imake ke ikunna nga khairi nyani jemu nya makempe angalankuten kamma alla an kun remu an kun na bure an ga dirman mhm. nga kebe khairi atay atai atiere fini filaner ati na bure ngi max remu ngi max esti nusari lahum fil khairat ha eski khairi ngollu khairi ngollu igatni alla ngollu khairi ngollu eski no angi walono la sere suga lankute nya kamma noko sigede en portable lanki bare anto wallo jamais an doit protéger ta ayum na du protéger xana ta lanki bare ken tiyan ke aga nous nusari'u lahum fil khairat nantinke njewondi kundanga nanti nan njewondi kundanga fil khairat gil khairi atayi kempe atir bal atayi la yashurun atsurwana tinde famina la yashurun intetu kebe gi dukku ngeen na bure kebe kini yere ado kerenge be aga ifa lankuten ka kenni mane manni a fayirina a yaga mulini mulli mulli laka anda la wodi ni ni komen laka an duna wala duna wala ma duna ga kinna anga talla anga tallantelle anga tallan anga tallantelle parce que anga lankute amu gona laka amu de alankute na bure nga ma encore remon kama jaman ngamma anke la fami kit khati ken manne istidraj nyan al istidraj ha na fongna na na angama na sere laga mara taban fon fon fon fon fon fon mana kache ke kache ka toki maka ta itel itel itel arkini itel ko tarini amada berni ar kace ga se fe aniraga kenno kankatan antahi wala allah ragande awata yande inna batasha rabbik la shadid allah ragande ko wota yande agati agatere ima ken jimma surwana atindi fotu kebe ne ken manne nimulla hal keñandire haltatu allah ko kuteen kamma andol hakati ko il faut na faye comme hadara mi hakati ko en tant que comme an ron difficulté ko anyi mu banande an kuteguno kuteke allah an fayin ke se ganania an dunge su an dunge na tiki allah ne kini an dunga an daraka a falle allah ni ana daga an began ni wacce an ke fede allah ara fami kome ke dungi danga ga na ben ana khenkina me ko asaron problème problème ke aratu muñini angara barama de beri angara bara kibe anga muna kina se fa ampa jarbe no get ampa jarbe no ke ke ampa jarbe no get jarbe no jarbe makota analaka kian figrari se beri fini filalo testinya laka pai andunge wala budunge testinya de ala ni komen tutu mumini woni me kama iman on tek mhm. darajat makembe ka sere suwan kam mam mumuna kun kam sere be kam pusang dina ken kaman jarbe nyang koran jarbe adwari sere su adina agan kam iman akaman jarbe an ko tan kalli sere su imanu ke mu amu khoro iman mu khoro de a jarbe mu khoro Allah gamu nasrebe test ken sere be imanu ngamma mm-hmm. ka sere be iman tamal ko an test ni testini min gran teste su ke nimanu ñagama pour a na seberi a ngana seberi mana kan an valeri an kima ana wuti kam ana wuti kam ana wari alibtila ke libtila yi ni comme nan teste nan pay c'est fait artu imanu ngamma khayimu la imanu kina fo kafa ngani kam mo anan jari wuti fo ka jari bi ana dungete ana an kima ana wuti kam ana payina asrebe imanuntuno testini min amara bara kun hari mankara fodan diga men gobona hari hari mankara lamane safen gobona ah, ndema doli pan doli pran kant ndema doli pran mil doli pran mil kant kiye muma pes testini alla kampayin khasre su imanu ga danke yani eh igogo alla fare misile fare ga tan fare ga tagun ga sahabari naha a serennaña mumini nanña an na nangana hajine quoi c'est mhm. su mumini nantata hajini mumini temps en temps anaña hajangaña hajanga kita serennamaña bada sahanta aña de a bada saha kaade keta hajini kaade keta hajini ata lew mhm. a yan a yigo ngaari a ati yakke ndanga kede ndi diamul targi miside ga lenki fa arenti mumini ke a ah, faut fana ñana ñana hajina quoi kel mumna mumini posre ar ko yakella yakella fo no hadi ayo kun kap me ate jam eh. <laughs> ate geni go amuni go be imanu ngama a fo gebe hankeru yan kombe gamma ka jabara <laughs> ngedega ate ngedega Eh, igon tayi igon gila bate atir tira kan kemme futne kemme funde de igon ka tanko sa tawa kaji <laughs> ya ta kiya ya ta kiya kam atiro an ko bama kaji ba kaji donc sed kad sed kad sed kaji kan de mumi nyana kaji na nyana kaji na kiyan yere allah subhanahu wa ta'ala ati makken cimma ati innal ladzina ati innal ladzina hum kubeni من خشية ربهم كما كنوية الله كنوية مشفقون كنانوية ها الله كنوية كنانوية يكنا الله أركنا كوير إن الذين هم كوبين من خشية ربهم إكما إكما كنوية مشفقون كنانوية كنانوية أنا ور مؤمني آه، قال الحسن البصري حسن البصري تي أتمومي كافري في في فيلان أتي إن المؤمن أتي إن المؤمن أتي جمع بين جمع إحسانا وصفقة أتي مؤمني أكند في سرندو ألان كان نيامن ar ko ñak fami amade fisre ado safaqa allah kanne wadde musfiqin safaqa an kenwi ihsan an fosre do mumini akene gol sene be en même temps ay kanna ay kanna la woni kha kafiri wala nafiqi aharfini fillah kafme aharfini fillah kafme kene manne kinniya isaatan kutiye isaa na nalla kuta aɗo mane amnan aɗo hakkiltake afa alla kutana mais il est tranquille kafirin pare alan kutiye mais france angara wori kan nintiya harabani handoɗo mumini ngara alla kuta kilkuntaku akanna me hara fayda haro ko misale avion on no muslime non cegma an kan naɗe hmm. an kan <laughs> eh, naɗe e an kan siri hanno anno walla kafiri nga avion no alla kodal kam avion avion o kam i kunga allankuti et meme temps i confiance ken kam maga harbani ina lankutana harbani kanne mumini kandi ke kafiri bidde kafiri ke allankuti en do hakle tare adi melne me yandone a mumini ke fo sere aɗo kebe kean mumini xa su anga fubrin kamma ña xaɗa wara akhini sere su an xawa wuro sogana sakana du contrôler ndu foñako hmm? hmm, ndu foñako wuri kiye ke muma ndu foñako du contrôler asoro soro nega saqa ir ken cimana seri gili soba ya ndu foña sereyba i pensena ko voilà nuwat segana igir tinan fuana igir de bari tubu nyage na tubi segana igir foko serang naile kat kat kat ndi fukari yampima asoro ngade bari sere mitimme khadu kontrole quoi angara ata simme siri ndi ndi ndi ndi fonya ko kasoro yahamide hainda fonya sere mu mpite amufini pamode parce que kota alina kallem palle man kanno ah wulde nyambe kubeni allan kannenga iga kanna innal lezina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ikunga allan kanne ke mushfiqun kannanu nyan allan kanne i kannalla wallazina hum ado bi ayat rabbihim i alla ayu alla digamu yu'minun ina tumundi igata alla ayu al kawniya aw shar'iyya ha igata alla ayu ayatul kawniya kawniya ngai kamu akamu gefai anna gidum paye kun man kafini be wala ya sharia qur'an fa mo gahran anna kenalla anna simesri eh ko gidi ko gidi girmini sanum paye khasom paye kiyem paye ha ah? anna simaka ma ayat igat ayat imana kauniya awana shar'i kusufa ana kusufaya ana simika ma me kon ke man mu'mini mu'mini simman sere be ga mu'mini wallazina hum aɗo kuɓeni bi rabbihim ti kamanga kubeni ti ikama ti allah subhanahu wa taala la yushrikun edi filande kappe edi fil kafi fini la bana bat ko ni xan mumin ni ken mumini bana wallazina aɗo kuɓeni yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun yare ati wallazina do kubeni yutuna iga funkinni kubeni ga kinini nankini yutuna iga kinini ma funga atau kebe igari kini iga fonkini kebe igari kini sorowani sadaka i bagandi nakini miskinni tampinto ha? naam naam sadaka نعم يسرق نعم يسرق يسرق كن سرق يشتغل صدقه سوري كوكانا ولا كوكانا خا صدقه يملي سري الكوبي نيغا كنين والذين يؤتون nan kinindi ma fonga ha taw egar kebe kini ina fo nyawtu ina kuy sadaka ha ati yutuna ma ataw ina fonkini kebegede kini miskina ina fawutina kini miskina hakkisu kamati wa kulubuhum isondo munga wajilatu yati wajila isondo munga wajila isondo munga ikan isondo munga ikan ikini mana i mana brem ina wutu ina kini miskina tampinte kesu kama wa kulubuhum isondo munga wajila gati wajilatun an kenuye i sondo mun hay kanna annahum nanti kunga ila rabbihim kati kamanga raji'un sagano nyani yillano nyani yillena ke diga mi man sadaka est ce que anda lakuta amma lakuta allah golle nyani kharsi sadaka nyani ina bagandi yutuna ma atau ina fonkini kebegir kini ina ille kan ke ummuna aisha radiallahu taala anha kota atara surat nam ah ati ke aya kundu ati eh. ati ke aya ata wurin ne ba siriyani yasruq ay fayni wa yazni ay jinini hmm? wa yashrabu al-khamr ay ni ha ay sallini ay ni ay sahad ay sadaka mbagandini ken ko ana ile ana ile kan kenya no ba kama ay kere akene fam kumia farid ay ati aisha la ati ya binti siddiq ya bint as-siddiq e tongun tellemme ko na baka siddiq rabbi arkiyako ati bint dat bint siddiq alkiya kodan ata ayi ati sorowani sadaka ini bagandina i muna kulle ina kini miskina hakkeju kamma isondo mun kay kanna es nge golle o alla ragaba walla maraga ata wurani kiya farna kia ko nam sadaka nga bakka muna munaburo kulle a kini miskina ka sonno mi kat ay kanna allah kati yallu leke o e eh allah golle kare ngandade parce que mana khani ama confirmer anta tu est ce que allah ragba wala mara mm. ana wari e go ko acha kuran sadakan ki abuta la raga kuran abuta araje no allah nya kana raka sarha gebe bo gabare gebe ifana da fam allah nya ki sara ni bagandi allah kana raka fana da fam amri ana ken qur'ani ki hadith fi qur'ani sadakan bakka ina bagandi munabure ina ile kan kuwa na kan nano mm-hmm. an kore kyan iman ken nan acha aha sadaka buguta Allah raga no mm-hmm. kundum pe Allah nya khananti Allah nke sara an an narginda nar narginda kyan sadaka kyan sadaka sire parce que mumini e eh, kuni aro mumini ku kampo filani nan kampitiya kampo fillani mumini jike ado kenuye nan ken allah a jike jikken eh kiyani mumini a n de a jike nge ŋe make a fen voilà sadaka bogo de jike nge ala rak kiyani mumini kiyani iman kiyagatiyere ku soro ini kiye golle a berni i golle ne kiya walladina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila isondo muwekenu donyan manni kenundi annahum nanti kunga ila rabbihim kati kamanga raji'un ni nyen illanu nyen allah ti subhanahu wa ta'ala serebe ga kundar wani serebe ga kundar allah bi qur'ani kirati allah ti yere hana fay serebe ga kundar ganayi sadaka ngara bagandi kan nin kayamma peut-être allah rak walla marak kan nin amma ati ulaika ndu kori yusari'una fil khairat yusari'una kuwan me samana fil khairat khairini khairini adeberinde khairin deberinde kuwan me samana wona khairin deberinde serebe ga kunda khairin golle an chamana ba non andal kateya fofo ge dalan khibare kusaran nambu yun kateya mori parce que anu kumma ga toujours info debere misale anke ngwaji 2 million amba 2 million 2 million anda gandi wujur tambi yo sadaka wujur tambi ha 2 million wujur tambi sadaka ananke ma wacha nkege sadaka ngendi fo hore makiafe sewa yogo acha kenda 2 million ar million kala kille khatusur solo mege kanna eski arege ba wala barege awre manne ana tayana yelirna ala foka ke agati yel kuwa shirwani iga me sa mana khairin de yusari una fil khairat hmm e me sa mana khairin de bernde ati wo hum ikunga laha ikunya khairi ke de bernde danga sabiqun samanu wore sabiqun samanu iga me samana samanu nyakate igete khairin ta ini me samana kateya ayub no gonado fayta lenki angata ton de wa khibare tan khasim bak halan khibare hmm, ay stefenga bona stefenga bona sidi khatu kwa je khairin de bernde ime samana sabi kuni ga mesaman anur hadare me annabure nabure khiban kiten fo fon tam ma khair nabure ka madama ga banke nya anga beren sasa fo fon tam ma khasike sasa illa keɓe diga uh-huh. aɗo keɓe andoro jandi mini andoro irami wal toppu aɗa ke anan kallen de fuɓuga bagge gata bofe <coughs> ati koga foni xey maxantal lemu xey maxantal lemu ña foni xa bofe mercedes uga da atan préféré añimu xarsiña ba wala préféré xey maxantan xarsiña donc aɗa keɓe ganan kalle kenniya keɓe angoro allah kille se fengra kara an kalani kenya kenga nyafo ka kini ga limu kuma gaya wala nyako no ken brampo ken ki yafo aboga aboga mpo yahu ko ne gafo nati iku nyafo sasa aboga an kalle ampo felo an ken pof yafo ka kebe ga an kalle ken ne kebe ngora la kille ken dono war sere suko do préféré anyi ma kallenya

wala nukallif nafsan illa us'aha anori an cigen kem pati yakani ke yini kenyato ata an cige ke kem bayitu nan kota nyimu iyantu nan kota nyimu kebe angala yitu kebe angala titu ata an cigen kem e keri keri seng saro mbagade makem pa de anke kebe gam maga même vero 30 euro ana mag ata bagande abagande ati ati ati anchi kyanka bantu yitu yanchi kyanka bantu ke dina kote ni min kote ni min dina ke hmm me wa changwa lo wacho yimi wacho ga du foron du kama na koto na du na koto du kama yimi na kenga kempa Allah fo du wacho yimi ma koto du kama mena Allah ana yalla kibare fe wala nukallifu nafsan illa wus'aha ati waladaina kitabun yantiq yantiqu bil haqq waladayna kitabun atayo kittun naka waladayna ayo jomme naka ni kitabun kitabe kitabe kebe yantiqu ala safana kitabu na safana kan kitabe gollun kitabu gollu be nange de bani yere ko mona ken ki kitabe ay safana andi kedo kedo kedo bari yantiqu me ati bil kebe kono to garante gede de bara wala man ande bari ha game na ke mare bari ai joginga no jokke tuno ma no diga me tuno ke ya faren serebe yom qiyam an kot ah ke de reya de mpere <laughs> atangale atangale angale ki an kot ai ke reya mare bari atakama ngale ki allah hakke nangit garante tuno ha kiraman katibin in safana ngal fo safana garante tuno ka tanga nyana ko ko an ke kemre jogi nga magole a ah, atanga ah, ah, leki faro a atanga leki parce que anong allah da do bele kan gare nongba atakama ngaleki halke nakita hmm? ati yere kitabe ngo ndaka nga aga sefene ati wohum at soro soroku e kunga la yuzlamun ite toren i awara ni gol sireke anak kasi ya mumin serebe hanganya kafir ango lubure ke inta haji nan inta fo kapang nan tan debari anai ana ma de balla da to mu la sulam inta tore allah te come toro gol nanya bane safa dem pawdan Allah go ma ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, dem ampay e wankenga it gol sir tam ewa fobur bane ken nanya bane e eh, ken fobur bane go maga go nan go nakoto go sire akoto musiba fay hmm musiba fay ken musiba nya ken balawunya ati bal atayi kempe fannu fannu hadare mu ko dina ke fo ganno o ga kamma kenya galan ki bare ngarari sikanga gobon soro ko soddom allanke man mana sikang go bonde man mana hani go bonde ati bal qulubuhum ati sondo fi khamratin fi ghamratin i khufarenya khufarenya ni sondo fano akhufari sondo muku i khufarenya niya fuwalli aga solution no mun kamma min haza gile ke kundu purina ina trinka pour ina faamu pour ina hakle ati fuwan non aga bartu ido kurane ke trinka ngi ina da faamu ko fare yani sondo mu isondo mu ko ko fare yani sutare yani allah kibar aw ko mo gosu yoguni tefamu kebe gi sondo managa dunata i prefere nabure kinaro manne dunaren khibare dunaren khibare i prefere nabure ki inaro manne jakkinde inin jakki naga simbui jakkinde kera nyane miliero ina kuy kha lan khibare même 30 euro agote manne kende bere ko isondo mu kwani kisono mu kufare nyani kamma kenni fe fami ga namaga itanna nga allan kibara ngara re perdiente ntala romina allan kibare khanda garo iran jakki iran chugu shuge iran chugu iran chugu 1000 euro am perdi sugen pale yantuba sugen pale tatu am perdi khabane kenkinan man khane kenjo fanga sondo men kufare nyani bal qulubuhum fi ghamrati ni kufare nya min haza gilke qur'an ko inda famu walahum atayidan hadi a'malum walahum a'malum ayidan gollu min duni zalik ike golle wure iga golle kebe kamasas golle tani ken kawure lahum atuhum ikunga laha hum laha ikunga ken golle danga amilun golnyangano gediga de berne watat ati isondumu ku fare ñani kembane fede ato lahum amalum ayi danga gollu ayi danga gollu min duni zalik ke hufari ye falle ke kafra ho falle hum ikunga laha ken golle danga amilun gol ñangano gedi ga debar hmm. anu wari allah fare uh, sala sallam ati anga sereng allah aga golina ga golina aga golina ga golina sondeme sondeme fo wariade mm -hmm. ay golina ay golina angi wasasa ay golina aljanna golle na de ben anga wara nyaga aljanna golle fa de miside sadaha sume aga de ga gaf wode ben matan al jannangol agi de ben wahidi agi de ben wacce aha ati kunduwanu kunduwana ngade ben fomu togo fomu togo annalu al janna zira sogone sogone yande mm-hmm. sogone me hakke anto andu al janna ro enna ki anto annalu al janna giligilla anga lato en angar angar ni fomu togo allo min al janna sogonome hakke sogonome hakke ande kemme anta annallo fini pilinke aramande ɓere jahana bangolu jahana bangollu a sagiyade ɓere golle bega deni yimɓe a sagiya amoɗa akini yogoni wati ni tugunni fallambatteña misale iga labat iga labat ha kasoye ngara kiñe kalle ngara tintota fini pilinke o ñatu mane sertolongonde o ñatumane tongunte o ñatumane digantiri kongana ha kallenga tindo sanji mandari ako sanji soro maxa ana ñamanne sere tana mane kende bari kenniya allah subhanahu wa taala gadi kebe safadanga atkeyati golle ga debarni ken golle ifona debariya kalentirini fo ke il faut kenga ifona appliquer a mana kane ya sababu imbe kena fesi kamma ina jaru dunko donc hadre me maga simma innanti kaare fulani a faya labata atala janna la golle ni minna legaru hadre me legaru allah gano legaru so legaru fo xore fo xore ani maga maga simma ke ga dina amutu allah ta bakka la akama ad meritia angara nyamo gosu allah ta allah tuwan allah ta angol lu ko an har ga e, misale falata lu kargi quotation de ban anke lalla tugan badan. ha garan gu filinka amina ya jahanam dunge fo anno ake tu ke hadar me kare ke ya adi sewaca sergebe batana gebe adi kamunisri adi kamunisri hmm? anke ngallabat angallabat bat, angallab fumu toko sogone me hakke sogone luwal janna ati fini pilinka makadi ankoti golle ba ganen jahannama aɗa kedde ɓe ana jahannama allah gano tan hatta iza akhasna matma brebe iki allah subhanahu wa taala akhasna ogoragandindi akhasna orraga ma brebe o daraga mutrafihim mutrafihim i sere fakko i bannani brebe ati allah gedi raka. ike allah indiraga isere bannani isere nemanto mutara fihim bil azab ti yangan kata ati indiraga ti yangan kata ana halake andari katti ima deɓerne allah di gongo ara sikkoyiya haybara hade brebe halke ke ndari katti ke allah ragande allah ragande ngarani brebe nima deɓerni ati ishum ikunga karaman karama ishum karaman karaman ñaaxe ya, in man de barni ya yajarum iga lahar khasana. iga lukene iga dema de mburu ha iza nam iza hum iza hum nam at karaman karaman ya ñani ya yajarun iga lahar khasana. iga lahara kasana parce que mbiɗa hakkilli keta a nuke haro dema haro dema kona ndeman anda allah kuta allah kebe garanta hari kelli sa kona ndeman kenno keta izahum hum kenno ka ñake keta iga lahara kasana allah subhanahu wa taala yere anati la tajaru la tajaru lyawm la tarjarul yow xama xa lahara xaasi lenki ina maxa lahara xaasa lahara xaasi entere kebe gedi sa hali ke ñan hay mu gollu ñan la taj'arul yow innakum hakunga minna hakum munya gillinki alla la tunsarun hanti demene akumuña gillin ki allah nok gilli de mandana aga ha de man al kenya kore innakum minna hakum nga gilin ki allah la tunsarun khati yiden khati de man kon kona de man na habu allah ma ken sere non ba <coughs> yake innakum minna hakum nga gillin ki innakum hakum nga minni minna gillin ki allah kafina lenki innakum hakum minna nke kunu nke Allah gili nke Allah kundu la tunsarun xanti demen xanti yiden kono xa yidan kono xa deman ken ko taxote ña ar keña koy ati man xane ke jof xaya haga ñakundu haga ke halkiyenoxo man xan jof khaya qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun ati kad kanat atanya ayati nke alla ayu atanya iki alla ayu iki alla kawafini iki alla qur'ane tutla aga kharene tutla alaikum aga kharin iga haran qur'anek allah yi igi hakan ma. ata ayu kunyi duna hagani duna kar hal ke ida ayun qara allah diga mu idi hakan ma tutla alaikum kuntum hakunyi kamma haku fakuntum hakunyi hakunyi ala aqabikum ala aqabikum get ala aqabikum hakunyi khatanjukun tanjukun kamma atanjoko tanjoko ha ah, ala aqabikum hakunyi khatanjukun kamma tankisun haga falla nyillene hakunya falla nyillano khatanjukun kamma khanya falla nyillano kammo khatanjukun kamma ko sereng siki an lita digame ko ngi anga sikam balani kagati haku nyati manne xa tanjuku tanjuk min falle kagati yere o kuntum hakunya ala aqabikum xa tanjukun kamma tan kisun no gen khaya aga yillen tan kisun aga yillen awu aga falla yillen bakay allan kibarenke amu misalo o fayel sasa serebe ganti ke qur'an trenke mulla ari mellontamande ɓen le falle sere nafiki wala kafili anda wore haya ari juye na amatu aya yaha turi tan le falle apala placete ata ayu kunda hare tan han kiyade ɓen na ñille ha falle mustakbirin mustakbirina bi dundoru gani xaya mustakbirina bihi dundoru dundoru nyata bihi tu qur'ani ke qur'ani ke inda haratan kame mena xason mun keta igilia nan kawduya ya mustakbirina bihi ci qur'ani ati سامرا سامرا سمار عاني خصو خصو انترو سمار خو خصو أسرو مثال خصو ورو خصو مو أخرى تل أران تجيو وليته أنا ما دبل سرو ما سرو انت خصو khasontirewu ayeyi ho kiyengaramo gasrewu deɓerni donc digame ke an khasontirewu mais samiran yara worremanere ani khakunga khana dundura to qur'ane ke mustakbirina bihi samiran khana dundura ko tayi samiran ani urdu maslan urdu maslangano gen khaya urdu maslangano mana wuro ngararo iga taxunu iga xifitene iga maslana kaga samiran i taxun iga maslana ke maslangati tahjurun tahjurun haga e rahworen rahworen manni alhijri awore manni re awore manni digambre tahjurun iga digambure kono ko hadan alla farenda ko hadanga qur'ane keda urun masala hakke urun masala berni ni ga ko ga diga ah ke ke e, e uro ke masala kiyan eh mahamud baye turi donc e manni ina ya urun masala ngeme pour manni aro allah faren iga fuko gidan yare tiyare mustakbirna bihi a ñana hadi dundoru gene haya du wuttano gena bihi ti alkaba ti alkaba parce que kunga alkaba ke wurongararo i taxun alkaba kara i gatin ke alkaba ko a fol alkaba hijano ngarari o kuwanki pendi batte iga duutu mais samiran keyin kon kambire urru masrangen no wa fonal kaba ken bane fe tahjurun khanari haga fo kono qur'an danga digambure qur'an suge nyani wala khana ko khana fo ko fare farenga mana sugara nyani wala turi nyani urdi maslange kesu inel kambire urdi maslange keno Allah subhanahu wa ta'ala ati afalam yatadabbaru yadabbaru afalam yadabbaru afalam yadabbaru keti kuma imu ari ken keti kunga imu gogondi alqawla digame ke digame ke ma qurandi na gogo na quran na faisri gana mexe gana mexe gana ko ande mexe kebe ke na gogo keti mi kende kan digame al alquran kede qur'ane ke arabin kanne ñani ikunna arabu ña qur'ane ke ɓe ga fo kondang kede qur'ane ke kunga ima gogo na fay siri na jage siri ina fay keɓe gayi igande gogo igan ciga kamma na fay siri anayimi imi sonno meɓotu iri xara normali iñi famille kiteya parce que xanne ñan parce que mouhamadou rasulullah allah fare ama xara mais ken do diga muri diga mu kubeni kubeni xara xantitu kafi be aga nyawa tigi ko fondi gan chimesri ina jaga ina fa ina xara a ke be ma xara ko diga mantitu xawre man qur'ana ki ma gogo ta ko na jaga na fay arke nyaa ke qur'ana ki ma gogo ana fay afalam afalam yadabbaru ya dabbaru alhaula an digame quran digame imagine am walla ke ngefe jaahum rikati yaba ma keɓe yallu fowalli kattiba keɓe lemi yaati agemiri abaahum i faminiya famini kuɓeni al awwalin jongano geni yalla wacce makkango hakum makko wacce yalla fuwalli kat hayba am jaahum walla ri kat makkango sasa fare nga kati igañi berene fare mbete fare ñaniba yere allah ti yere yalla fuwalli kat hayba makkanko yalla fuwalli kat hayba ma kebe lem yaati kebe gemri abaahum ifadi al awwalun fabulu kubeni igidangi al awwalin awre manire fare ngiri ati fare nyani ari kiyako ati fare nyani alla ni khay mam kiyako est ce que makanko hakunwacha kidi mer khalisi maba keti khafabini khakisimini ke kunda amdu manyara ba anya wala manya ari tirndiya yalla fo a ñawaca anañi faabini ikisimini amege me ña ke ngara ile simana mais awrene manere faren parnaxu maka nanti sere ña faare ama xam makka ngole siman gilli kisimini mi faabini ma faare ñakati ama xo ile sim pourquoi ati haku hati ke alkabu hafun e mata ya yafun ki alkabu be ha hingai ki alkabu kebe gari taga ko an taga fare nyana ba ma fare fe <laughs> ibrahim amataga adare me ismail yamataga donc atuwace eski fukuru mana ba. seganani haga nanti ki alkaba sere an taga ndemi nyimme nyani donc a fami nanti fare kana ndemi nyimme nyani fokurum bafe al khalis mara ke kaya gatire subhanahu wa ta'ala am ja'ahum ma lam yati abahum wal fuwal ya akempo amari fabinya ifabnu kubal al awwalin jongano gedi ibe jonga gedaka wallahi nya ifabini yitunanti annabi nyimbe ibrahim annabi ñimmel ismaïl e manne xana ku nga balla faren parna on serenya manni gabal xara fayta manni gabal am lam ya'rifu rasulahum am at walla kenge fe lam ya'rifu rasulahu walla mi faren it mahamud tuwaba lam ya'rifu ima tuwaba rasulahum mi fare mi faren tuwaba yali ni farentu waba <laughs> idi farentu walla i farentu i farentu man hagati yali mi farege tuwaba itu ke fare ha ñahili sadiq ha sadiq lamin xama kuwaba makkanko ke fare kundu yalla mukkiyana ba mukke fe haytu faare ncare makka nankoro horo maga kiyen tanar de sine hay muti to mun tenyen ade gare ko kasuitu makumuma e man kan wasa haga balle sas nanti garante nyani waxante nyani turu nyani man haga balle man kan yalli fare ke matuwa alkenya i fare ke matuwa ba am lam ya'rifu rasulahum yalli mi fare ke tuwa wallahi tu muhammad rasulullah yitu ya fabutu ya kismutu ne ati fahum lahu munkirun ati kunya fare nang manne nakarano inya nakarano nya fare na fahum lahu ikunya fare manne munkirun nakarano eskirati nit fare to ma aranye nakariya khayituke ಈ ಫಾರೆನ್ mani ina karya ಐ ಒಂದು ತೂ ಅವರ ಮನೆ ಇದು ನಕರಿಯ ಮೇ ಈ ಫಾರೆನ್ ಈ ಮನೆ ಹಾಕೋನು ಫಾರೆನ್ ಬರಿ ಫಾರೆನ್ ಈ ಮಕ್ಕ ಈ ಮನಕೋ ತೊಗೊಂಡು ತೇಂಜಾನಿ ಅಂತ ಗಾರ ಕೋನು donc lenki i fanna faamu haroga brebe lenki anga tongun kota serebe gan tongu awre man a balla wala serewo sere agan tongu mulla gananya aga mulla nti ya mulla ali tongu a ballag bana faren pa ibar fare iri ñagonde faren tu xam mana kan ngir faren xanu kembe mana kan ngir faren xanu kenni ya faren biranta ko makka i munoni ku fa munoni na munoni ino komo sikilo fo muno allah allah allah allah komo sikilo tandu tandume muno yani non komo sikilo tandu me allah iyañino fare nga makko noko mi kembre fare ma ña fare alla ma kay fare nga jamais aga jofe ni mununu na fuko ngidan parce que alla ma kay sebe ken noko ido do fare njukku ci reñan fare jukku ci reñan kan hari na difficulté inda me sori tina wacce ko ndaga ina fare kiri anan kitona lemene ani atongu mulla lemene atongu tenya anwa ka wallahi ko ta be fare nya fare gedu kumuno garu nyaani debe chubare debe bare ya timan ne agati ni gare nya adwa ibare ibare ibara la fare ibare ati am yaquluna bihi jinnatun walli ku ayi kempede ata ayi am ayi yaquluna bihi yitin faren danga yitin yaquluna yitin bihi nanta ayi farenga jinnatun turi nanta la fare turi nyane ko wal na sare moronti wallahi sare nganta mura hmm? sombu asuran ah, turi nyane xama lemene ya wacha kien tanarte sine hakil ku nyamia turi jadi turi la lafari behe dinna liki ak <laughs> bal alla tayi kempe har kenga bal turi turi fede turi gani di fare ngalo e, har fa bare atayi turi fe kebe gano agima ke gima ko ati ikallaitu fanno kenga timlake kene manne ati jaahum farelli kattiya ti bil haq fare ngeri waca aro tongu ñalli kattiya farelli aɗo mannelli tongu faren tongu ñalli kattiya ha ati wa aksaruhum wa aksaruhum soroku fogebe am majorité soroku fogebe nga lil haqqi to ngundanga karihun khonnano nyinti to ngunda khonnano wana to ngunda to ngundi mura kya soro mpoke be tumana munda to farengeri am digambure ko am sereka atiyata la ilaha illa allah alikiyako igata yi kedigame manya ko mun sikiro tandume me allah angenta allah bani kiyani bara fare ibara fare kewa kewa nan fotana fe sebe kianchi gi ga bonodin e turi nyane mene e shugana nya fotana fe de farengere al to murkial donc ro famu harwa ta breke be ga tonke kono jambure kesu i wallan kamma anu kundamene aji kumbanya a fayina a jeni na yasukon kene man to muke banga kono donc fana ke prepare serebe angrati an dawande berne walse banga allan ke baranga sikke dina ifana ken prépare dungete ya ina nkana ina daga murna ina sukuna ha ifana munya parce que la fare mente ida y'a la fare ha bangere man na gani bara fare fo fo ta fi to munya na dari to muke idhol alkay na ko <clears throat> ati wa aksarhum lil haqi atrom poge lil haqi to mundanga man gani karihun honnano ñinti ko ittomo mulla ati walaw ittaba alhaqu ahwahum ati tomu kiga mbuti allah ke tomu ataga mbuti ahwahum ahwahum yonkillumu tomu kiga mbuti soro kullumun kamma allah ke tomu galli ho kebe to wakati soronga soronga kebe mulla akot akot buti kenya kamma ade kenganya kenganya ati la fasadat as-samawat la fasadat as-samawat kam peto nyeri bonwa kam peto nyati bonwa wal ardu nyinya kabonwa nyinya peto nyeri kabonwa ke tongu ataga nyanka agotiri ya nambuti kebe soronga muri sondum agota nyangi danga yonki lunguta mm. kamumbona ije mbona ah mm-hmm. ije bono mm-hmm. parce que ngara mane kede barbi makanko du kwa nanti farendanga harfaita ile farendanga andi binyi ma ma iri mu filla sugandi bana nga taif bana nga maka nan soro horo nyani imran ko a nyani akamanne ande benyi mako yafon awre man ikuna ikun allango le nyamanne khiman do valeur ano wari iti fare nang no fi banyan kunyugu filli bane ganya fare to urbata hanki eh, miskina et puis kemara kemara fadi am pam dala kara ale timi nyana fontam ma awre mane mu lona mbotwa purana nyamane kana kananke purana nyakananke ito ba ote donc alla tiere kamu ke khere ni nyen kere kontu iki allantu mhm. donc serebe indanya khirse hakare yantu ko han gan kawanta agala golle ke sere itu hangara golle ke sere baran sere ka yembo noa ka mumbo noa ke agatiere misalo acha makango ha ol mefir koronta hor ha ha wacha e wa neme nyima gol kinugo inati wa ke abu jahal <laughs> ha wal al walid golle gem da mm-hmm. allah tayi annabi nyima ko ni nyen chure ya do kam mun chure ini i kella ndu sere biya kelle i kella itu dingirabe ile tra igaro ne fare nga fon ana sere mposre fare mentei ana ne binime ana kay fare khanan ta hakku hakku nga khasogo khalimu no arkendiyan har kin ganya ni nyembo na kamumbona arkenya subhanahu wa ta'ala ولو اتبع الحق أهواهم la fasadati samawati wal ard wa man fihinna aɗo keɓe ginoxo subhanallah ata su bonnoa a suñi bonnoa tongunata sikki ñiñen kamma tongunata sikki añi bonnoa bal at kempe atainahum atori kattiya bizikrihim haɗa wari qur'ane qur'ani alla na famun qur'ani adna famun an wari ati o ko alla di katiti manne bi zikrihim i wurgi xa khakhima xa xima xa makanko ila di katta xaye xa xamatu qur'ane ke i wurgi ñanay mi wurgi ente e faare asare min abange min makke fe mm-hmm. qur'ana eh, kan kanen ay kanen ati pourtant de sembe hasdaxu ni xabunundi hasdaxu xa valeri xa xima xamatu parce que awre manne farengari gandu wacha makka makka awre manne yan duna sut ya fun duna keta mhm. fofo awre makka ma makka fe me ken valeri ken xima kuratu ya gete do guru fama xini serenga khabila noxo khabila noxo ana sere ande xima ngai valeur ni mais hasda ko lay nyana kem valeri o ko dwal pourtant no habila nyana anu habila nyana wodo habila wan kabani ha valeri akhima ko dwal o ya kete ko gandunge madama xima nyagai ken ximo na dume sawre man o ha o xima kita dabate ha o ko baraya kam mo roke arko kita aro kita mhm. makkan ko bara fare aya kam mo faren ngir makka faren valeri a xima adagaro medina medina arro medine keñani har wacco kofoni angara fayaxin keñani sere bega jama ximangay xurnatu xawndi mhm. ken tun de la maga mbosko biraɓe maga daga maga daga lew aga kan noxoñ aga xabila ga deɓe i fona ken tuwa ke agati yere pourta hama tude bal atainahum bi zikrihim o riti yatimanne wiri konge i khima i fin konge zikrihum fuwani handa wutu sorongani ha fin kono makkanko khacho ha kharama harama cenante makkanko ibara fare on kenya kon sas mhm. i fare mboga daga daga min mhm. kem valeur kem khima i perdei kimbare fe kadi faren konna ko sababu kadi itali minna jahannam ken kamburasha na parce que yewnu kuntiya ma yewnu kunti ti faren danga ti antongo nyako de jahali kenti ya tatongo nyako hati ke bara ati mbarante ar ke nyako e yewnu ko yiti parce que i khabila nga comme faren keta bani hashim ande mi ñimungi hoku kabila ande mi ñimmen tey itin toron to manne kabila ke bar parce que fare ana de ñimme fon taxere keta awar man ko perdi mhm. do itwa giya kun ya ko onte rikiya itin tey donc yere alla tigandunge gamsi ihima ñani valeri ñani ar keña koye a ah, bi zicrihim fohum hum i kunga an zicrihim bakkiya يورجي يورجي اللي خيمة موريدون موريدون يكون يمان بالارو إن يفعل كويانو يبرا إذا نعى خيمة إذا نعى خيبرا إذا فعل كويا كت موريدون وانت غير إن شاء الله <clears throat> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين